صدق الله العلي العظيم Radio Hausa VOH ne aka lalubo a cikin shirin sa na yammaci zango na uku kuma na karshe a wannan ranar ta Laraba. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma an yi ne lafiya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin muna wannan lokaci. A shirin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye waɗanda suka haɗa da shirin na Afirka a yau sannan kuma sai shirin na kisoshin rayuwa muna kuma dauke da shirin nan na shiriyar alkur'ani wanda zai yi mai shirin nan na fato musulunci sai kuma daga karshe da muke dauke da shirin nan na duniyar mu a yau waɗannan da ran Allah su ne shirin abubuwan da muke dauke da su a cikin shirin na wannan lokaci amma kafin nan sai an fara da jin shirin nan na kokun san da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amuran suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. Ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Laraba goma ga watan Maris na shekara ta 2021 da kuma daidai da 26 ga watan Rajab na shekara ta 1442 hijira kamariya. Masu saurari ko kun san cewa shekaru 144 da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma ga watan Maris na shekara ta 1876. Graham Bell wani mai kirkire-kirkire ɗan ƙasar Amurka ya kirkiro wayar tarho a karan farko a duniya. Kafin haka dai Graham Bell malamin bebaye ne da kuma kurame da farko da ya kirkiro na'ura mai ajiye sauti sannan ya yi wasu dabaru na karantar da kurame bell ya samar da na'urori guda biyu waɗanda ya sanya musu suna batera sannan kuma ya haɗa ƙarshen kowannensu da waya daga nan kuma ya yi musu wasu ayyuka waɗanda ya sa za a iya jin maganar wani daga nesa wanda yake ɗauke da ɗaya na'urar. masu ko kun san cewa shekaru 1445 da suka gabata a rana irin ta yau shekaru uku kafin hijirar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da Allah yansa tsarkaka daga makka zuwa madina abu talib amin manzon Allah wanda ya kasance yaya shigeki ga abdullah mahaifin manzon Allah kuma mahaifin ali dan abu talib ya rasu abu talib dai shine mutumin da ya raini manzon allah sayar da amince allah su tabbata a gare shi da allah yansa tsarkaka tun yana ɗan shekaru takwas da haihuwa a lokacin yana maraya abu talib ya ci gaba da rainon manzon allah bayan rasuwar mahaifinsa abdulmutallab wato kakan manzon allah abu talib kuma ya ba manzon allah kariya daga cutarwar ƙurashawa a lokacin da allah ya aiko shi da saƙon manzanci abu talib ya karbi addinin musulunci a hannun manzon allah kuma ya kiraye dukkanin bani hashim da su bayar da kariya ga manzon allah da addinin musulunci a cikin wannan shekara ne kuma matar manzon allah khadijatul kubra amincin allah ya tabbata a gare ta mahaifiyar fatima ta zahra ta rasu wannan shekara ta kasance shekara bakin ciki ga manzon allah da musulmi baki daya akan haka ma ne manzon allah ya rika kiran wannan shekara da shekara bakin ciki saboda a cikinta ne abu talib da khadija suka rasu waɗanda su ne manyan mataimakansa a lokacin da musulunci yake farkon bayyana da ƙarshen masu saurari ko kun san cewa shekaru 123 da suka gabata a rana irin ta yau bisa umarnin sarki abdulhamid na daular usmaniya an kashe said jamaluddin asad abadi babban malamin addini kuma wanda yake tsananin fada da turawa 'yan mulkin mallaka a kasashen musulmi an haifi jamaluddin a garin asad abad na lardin hamidan na kasar iran ya fara karatu a gida sannan kuma yana dan shekara goma sha takwas a duniya ya fara tafiye-tafiye na neman ilimi a kasashen musulmi da dama ya taba zama shugaban jami'ar azhar ta ƙasar masar amma daga baya turawan ingila suka kore shi daga ƙasar ta masar ya kuma zauna birnin paris da birnin london inda ya kafa wata cibiya ta wayar da kan musulmi kan yadda za su fuskanci makircin 'yan mulkin mallaka ya yi shahada a rana irin ta a kasar turkiya bayan da aka sanya masa guba a cikin abincinsa a lokacin da sarki abdulhamid na dolar usmaniya na lokacin ya gayyace shi domin cin abinci a fadarsa masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen Sani har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. agogon Najeriya, nijer Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To masu sauraro da fatan an yi na lafiya Hassan barka nake muku lalle marhaban a cikin shirin muna wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu shugaban ruhani na iran ya bayyana cewa ci gaba da gagaba takunkumi a kan iran da amurka take yi aiwatar da bukatar yahudawa ne a najeriya kungiyoyin kwadugo na gudanar da zanga-zanga a kan batun karin albashi mafi karanci a kasar amurka ta bayyana cewa waɗanda trump ya haramta wa shiga kasar za su iya sake cika takardun neman izinin shiga cikin kasar ta amurka yanzu kuma ga cikakkun labaran da ke dake shugaba ruhani na kasar iran ya bayyana cewa shi gaba da kakaba takunkumi da amurka take yi akan kasar ta iran aiwatar da manufofin yahudawa ne akan kasar a lokacin da yake gabatar da jawabi a yau a zaman bangaren zartarwa na kasar iran shugaban kasar dr hassan ruhani ya bayyana cewa ci gaba da kakaba takunkumi da amurka take yi akan iran din aiwatar da manufofi ne na yahudawa waɗanda kuma hakan ya sabawa maslaha ta ita kanta ƙasar amurka ruhani ya ce abin da ya rage gaban amurkan shine ta dawo ta bi dokoki da ka'idoji na ƙasa da ƙasa kuma yin hakan ba abin kunya ba ne matukar dai sabuwar gwamnatin ƙasar ta amurka tana son ta dawo da mutuncin ƙasar wanda ya zube musamman a lokacin gwamnatin ta gabata ya ci gaba da cewa dole ne amurka ta janye dukkanin takunkuman da ta kakaba kan ƙasar iran kafin duk wata tattaunawa akan batun yarjejeniyar nukiliya kuma babu batun sake wannan yarjejeniya domin kuwa an riga an rataba hannu akan ta abin da ya rage shi ne dukkanin bangarori da suka hada da ita kanta amurka su aiki da abin da yarjejeniyar ta kunsa kungiyar kwadugo a najeriya sun gudanar da zanga-zanga a kan batun albashi mafi karanci a kasar inda suka bayyana cewa ba su amince da wani yunkuri da suke zargin 'yan majalisar dokokin kasar na yi ba da nufin samar da wani kuduri na doka wanda zai baiwa gwamnatocin jihohi zaɓi akan batun biyan albashi mafi karanci zanga-zangar da aka gudanar a abuja a fadar mulkin tarayyar najeriya ta samu halartar dubban jama'a waɗanda suka miƙa wa 'yan majalisa korafin nasu ayuba wabba wanda shine shugaban gamayar ƙungiyar kwadago ta nlc a najeriya shine jagoranci gangamin ya kuma miƙa ƙorafin nasu ga wakilan shugabannin majalisun dattawa da kuma na wakilai sakon ya buƙaci 'yan majalisa da su guji duk wani abin da zai kai ga fitar da wani ƙuduri wanda zai baiwa gwamnoni na jihohi zaɓi akan batun biyan albashi mafi karanci a najeriya domin hakan a cewar bayanin na ƙungiyar kwadago yana a matsayin danne haƙoƙin ma'aikata ne ita ma ana ta ɓangaren majalisar dokokin ta taron najeriya ta bayyana cewa ta karɓi wannan ƙorafi kuma za ta yi dubi a kansa tare da samun hanyoyi mafi dacewa domin maslahar ƙasa da al'ummarta gamayyar kungiyar kwadagun dai tana ganin cewa kudurin na majalisa tamkar wata hanya ce ta neman yin walawala da batun albashi mafi karanci a najeriya din wanda ta ce ba za ta taba lamunta da hakan ba to jama'a masu wari kada sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran gwamnatin kasar amurka ta sanar da cewa waɗanda aka hana su shiga cikin kasar halin yanzu za su iya sake neman izinin shiga tashar aljazira ta bayar da rahoton cewa mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen kasar ta amurka net price ta bayyana cewa waɗanda aka hana su shiga cikin amurka kafin ranar 20 ga watan janairun shekara ta 2020 a halin yanzu za su iya sake neman izinin shiga kasar tare da biyan wasu kuɗi na visa hakanan kuma waɗanda suke neman izinin shiga kasar daga ranar 20 ga watan janairu na shekara ta 2020 ko bayan haka za su iya bin kadin lamarin ba tare da sun sake rubuta takardun neman izinin shiga kasar ba ko kuma kuɗin biza da ake biya a ofisoshin jikadancin amurka tun daga watan disamban shekara ta 2017 ne da gwamnatin amurka karkashin shugabancin donald trump ta sanar da kafa dokar shigar 'yan wasu kasashe a cikin kasarta da suka hada har da na musulmi daga cikin kasashen kuwa akwai myanmar eritrea iran somalia kyrgyzstan libya nigeria korea ta arewa sudan syria tanzania da kuma venezuela farkon aikin da joe biden ya fara yi dai a ranar 20 ga watan janairun wannan shekara da muke ciki bayan da ya karbi ragamar shugabancin amurka shine rusa wannan doka ta donald trump mahukunta a kasar saudiya sun dauki matakai dangane da yadda tarika da sauran ayyuka na ibada na ziyara za su kasance a masallacin haramin makka mai alfarma a watan ramadan kafofin yada labaran saudiya dai sun ba da rahotannin cewa a yau an yi wata ganawa ta musamman tsakanin wakilin shugaban cibiyar kula da haramomi biyu masu alfarma na makka da madina sa'ad al-humaidi da kuma yusuf al-hudaid babban jami'i mai kula da harkokin tsaro a dukkanin haramomin guda biyu ganawar ta mayar da hankali ne akan yadda za a gudanar da tarukan ziyara da sauran ayyuka na ibada a cikin haramomin makka da kuma na madina musamman ma a cikin watan ramadan mai zuwa ganin cewa cutar corona a yanzu tana ci gaba da ƙara bazuwa a kasashen duniya majiyoyin suka ce ɓangaren biyu dai sun cimma matsaya akan yadda ziyarar umara za ta kasance da kuma yadda taruka za su kasance a cikin haramomin na makka da madina masu alfarma a cikin watan ramadan mai zuwa to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. To a gaishe da Abdullahi Salihu Usman Katsina wanda ya tattaro ya fassara kuma karanta mana labaran duniya daga nan Radio Hausa VOH. To yanzu kuma za mu shiga taskar mota shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake saduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau shirin da ke nazari ko tattaunawa da masana kan wani batu da ya dau hankali a nahiyar mota ta Afirka daga nan Radio Hausa VOH. To shakka babu kyautar nan da gidauniyar Mo Ibrahim ta baiwa shugaba Muhammadu Isufu na jamhuriyar Nijar kan shugabanci na gari na daya daga cikin batutuwan da suka dau hankali a nahiyar kasancewar shugaba Isufu Muhammadu na Nijar ya kasance mutum na shida da ya lashe wannan kyautar ta shugaba na gari a nahiyar ta Afirka. Da fatan za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni Hassan Barka. madalla a ranar litinin da ta gabata ce gidauniyar nan tamo ibrahim ta sanar da baiwa shugaban jamhuriyar nijar mai barin gado muhammadu isufu lambar girma ta gidauniyar da ake baiwa shugaba na gari a nahiyar afirka ta bana gidauniyar ce ta sanar da hakan bayan kammala taron da kwamitin bayar da kyautar ya shirya shugaba isufu ya mulki jamhuriyar nijar a karo na biyu na shekaru biyar biyar kuma nan gaba kaɗan ne zai mika mulki bayan karewar wa'adinsa shine mutum na shida da ya lashe kyautar ta shugaba na gari ta afirka ta gidauniyar mo ibrahim waɗanda suka taɓa samun kyautar tun farkonta su ne shugaba nelson mandela na afirka ta kudu shugaba joaquim Shinsanu na mozambique sai kuma shugaba festus mogai na botswana sai kuma shugaba pedro spires na Cape Verde, sai kuma shugaba hifi kempie buhangba na namibia sai kuma shugaba elodon sol ta liberia sai kuma shugaba Isuf Muhammadu na jamhuriyar Nijar a baya bayan nan an kaddamar da kyautar gidauniyar ne da nufin fito da shugabannin da suka yi fice wajen bukasa kasashen su kuma suka nuna kwazo da jaddada demokradiyya da kuma kare dokokin kasar don amfanin al'ummar su gidauniyar ta shugaba Isuf ne kan kokarin sa na jagorantar kasar da a lokacin da ya karbi mulki cikin kasashe mafiya talauci na duniya duk da ɗimbin kalubalen siyasa da tattalin arziki da rikice-rikice da ake fama da su shugaba isufu ya jagoranci mutanensa a wajen ci gaba a yau waɗanda ke cikin talauci a nijar ya ragu da kashi 40 cikin 100 daga kashi 48 cikin 100 cikin shekaru goma da suka wuce duk da waɗannan kalubale shugaba isufu ya cika alkawuran da ya yi wa 'yan ƙasar ya kuma kawo ci gaba a cewar sanarwar gidauniyar to wannan a matsayin matashiya kenan To tun bayan sanar da baiwa shugaban kasar wannan kyautar ce al'umma a cikin wajen kasar ke tufa albarkacin bakin su kan hakan kuma muka tuntubi malam na Yunsa Jumrau sakataren kungiyar farar hula ta MPCR a kasar ta Nijar ga kuma yadda ya ji da wannan kyautar Tamo Ibrahim da aka baiwa shugaba Isufu Muhammadu. waye gari mun ji sanarwar wanda wannan gidauniya wanga karon shugaban kasar ne ne ta zaba da ba shi ta karrama shi ta ce wannan dubuciya na shi. To a matsayin mai yan Nijar dole ne mu alfahari da shi ji daɗi saboda shugaban ƙasanmu ne shi ne ƙasanmu ke yan Nijar ne gaba ɗaya a kai ma wannan biki a kai ma wannan karamawa. Kenan ba abin da mu a bisa sai dai mu ce alhamdulillah mun gode ma Allah shi kuma da ya samu wannan tukuci kokarin da ya yi jajircewa da ya yi sun suka ba shi wannan dama ya samu wannan tukuci. To Malam Nayusa wannan gidauniyar ta ce ta gamsu da ababen ci gaba da kuma kyautata rayuwar jama'a da shugaba Isufu ya samar a tsawon shekaru goma na mulkinsa. Kana nufin kuma kun gamsu da wannan bayanin kenan? shi a matsayin shi ya yi kokari da ka san kasashen afirka wani buri na zagaye na miliyan kuriyar na uku da yanzu kowane sai shi kawo ma kunni tsarin mulki mulki kuskurima don saboda ka samu kaɗan ka ke canka to shi a nan gurin nijar shugaba alamin mamadu shi ya yi wannan kokari bai canza kunnen tsarin mulki ba dama ya gani a wani lokaci mu da kan ma mai raba da yana iya sauka to gashi an yi zaɓuɓɓuka kuma har ma muna mana kusan mu samu mu tantance wane ne sabon shugaban kasar Nijar. Bisa wannan ya kokari. Amma akwai cikin wasu sharuɗuka wanda wannan gidan ya taho da inda dole ce an ci da wasu kawai abubuwa. A mulkin shugaban Muhammadu rikici wani lokaci an ci irin na adam ƙasarka. Hakkin al'umma an tauye shi. Saboda mu da muke maka zance a wurin kula kar su sai dai Allah shi biya mu wanda muka yi bisa iko alhaji Muhammadu Kenan a nan bisa zancen incin na adam da wani da adam a Nijar wannan dai abin bita mutane kowa daga turin da yake yake iya ba da shi da inda ya gado amma ni ce maka shi kayayyakin na adam da yancin na adam a nan jamhuriyar Nijar an kama cikas a wani lokaci ka ga saboda da kayi abin da iko bai so ko ka kawo wani gyaran wuska ko abin da aka ce ma wani ra'ayin ka bisa hanyar mulki to ka gan ka wurin jami'in 'yan sanda daga nan kuma ka wuce ka gidan kasu a wannan wurin kai bai cika wannan gurbi ba wani biyu cewa da lakwal da shan ruwa eh, madatsar ruwa kiwon lahiya da samun ruwa al'umma ya yi kokarin da yake yi amma bai cukan matsala ba a nan bisa wurin ba za mu shi shiri ba za mu shi korafi ba ya yi kokarin da yake gwalgwadon wa'adin da ya shekara goma Allah shi mishi albarka a wannan wuri kenan ka haɗa wanga abu wanda kamar su ne waɗanda suke ba da dama na a duba a gani shugaban ƙasa Afirka in yana iya samun wannan abu ko idan ya sami shi ko idan mutum ya cika su na farko ne tamta maka wa'adin shi ya kare bai nemi wa'adi na uku ba ya sauka na biyu in inci da adam abin da muka ce duran da zama a turanci niger lalle kai sai dai albarka sai ta yi da wasu kasashe na guna muna kuma amuzguna na adam kuma har yanzu ma hakin na adam kai dai titi da sai dai Allah kawo gyaran kuka Allah kawo kokarin da ake yi a bisa wannan wurin kai shugaban kasa a wannan shekara goma mun so a ce iko shi iko ne wanda mutane sun samu walwala sun samu incin kansu kuma wanda a cikin shi babu fafaki ne babu handama handama wannan iko kai dai ba a taba ganin ta kuma ba a taba ta ba na uku ni ce maka bisa abin da wuce masarautar su da ba za a turance lakwal gidan gona samun ruwa ga al'umma da kiwon lahiya wannan kai ya yi babban kokari amma har yanzu akwai na a kaba kenan waɗannan ba sun suke iya cewa ba gare mu ba iya bashi wannan tukunci samun wannan tukunci kenan zai ba ba da ƙarfin gwiwa ga mu matasa ko ga saurin shagabi ne wanda a ba na hukuma na Nijar su kaɗai na Afirka gaba ɗaya su iya gane ke bancin rayuwar shugaban ƙasa akwai wata rayuwa kuma akwai wani tukunci wanda duniya take iya baka saboda ka yi ƙoƙari ka hana kanka abin da su To a hannu ɗaya kuma muna tare da Malam Asumana Malam Muhammadu kakakin jam'iyyar PNDS tare mai mulki a ƙasar ta Nijar kuma abin da yake cewa kan wannan kyautar ta Mo Ibrahim da aka baiwa shugaban ƙasar Isuf Muhammadu. kyauta wadda aka kai musamman shugaban kasa matsayin shi na babban zarumi a nan kasashen afirka saboda irin waɗannan ayyuka da yayi ko kana da zuwa kaso dole ka ce an kan su saboda haka ya kasan da gaba ɗayan su yau suna murna wannan abu wani alheri saboda haka an zama kasa zai su na gode wa Allah kaɗai sai da ayyuka wanda shugaban kasa ayyuka na kasan ne. To Malam Asmana su ma ƙungiyoyin farar da dama a ƙasar sun yaba da yadda ƙasar ta samu wannan kyautar amma sun ce akwai gibi a fannoni daban-daban irin na kare haƙƙin na adam sai kuma kama-kaman da ake yi na wasu jami'an kungiyoyin farar hula da dai sauransu kan tufa albarkacin bakin su a wannan kasa ta Nijar me zaka ce kan hakan ne kafa cikin al'amura duka da duniya za a rasa masu hasada cikin wanda ka hasada babu magani gare shi babu magani wanda ka hasada dole shi hasada amma in ba hasada ba to yau mutum ko mu kawo na riya kasar da ya san al'amuran da su kuma kasa yi to yana wanda na alheri wanda ya kamata mutane su gode to wannan godiya kuma ita ƴan kasa cikin duk ɗan kasa cikin ci yana yana godiya da wannan ayyuka to ɗan kasa cikin yana godiya da wannan al'amura da aka yi amma ba ta hana mutane waɗanda ɗan adawa ne ko wanda jiya sun kasa ba su gyara kuri ba kasar su kawai gare su abin bai cancanta mutum da ba gare su ba to idan an duba ya kan da a kusa gare mu eh, sai a duba a gani a bakkan mutane ga shi a kusa gare mu ta da aka zaɓuka a ƙasar su idan ta sun kai shekaru tamanin wasu ma shekara saba'in da amma sun zauna musu kare da mulki amma shugaban ƙasa ya ce a shi za ka bai kuka ƙasar Nijar zai alƙawari na ɗauka gaba al'umma gaba Allah zai cika shi to sani gode wa Allah mu ga yana alƙawari ya cika kuma yau kowa ya san abin da an alhamdulillah godiya ka daga Allah in ka lura yau cikin kasashe manyan kasashen duniya kamar shugaban kasar da aka mutuntawa kamar shugaban kasar Liberia ka gani da Mandela. To yau ko za mu ban kamar akwai dan Afirka ka cewa Mandela a cikin kasashen Afirka da haɗa da a zo a duniya. To cikin gode da muka wa Allah ka gani muna nan sai Allah ka mana wannan bangasa. Tunda bangasa ba mu kira ta ka gane ko tun al'amari da gashi ne wanda Allah ya tabbatar da shi yau in kana so in ba ka so dai abin ya tabbata saboda haka da waɗanda suke murna dan mahi da yan ƙasa suna murna mahi wancan yan ƙasa suna murna wajen da ke faruwa sai dai nace maka cikin duniya bai yiwuwa a ce kowa ya ya yarda da abin da an kai ko ko shi ganin shi eh, wannan abubuwan da aka aikata da alheri a wurin shi tunda ba shi na yi kun ba ba haka mun shi ba wanda da suna wannan kuce kuce mutane ne wanda sun cuci ƙasar Niger sun saba da da mulki irin na kamata ya wanda lokacin da duk suka zauna da 'yan kama karya suka zama wannan karami to amma in ba haka ba ba a samun eh, yan kasa in kana suna farari matasa kalla kura waɗanda su eh, sun abin da ake yi da wannan kyauta ba kowa ke samun ta ba sai zarumi ta ta kan mutum mutsatse wanda Allah ya sa lalle mu mutum wanda shi eh, an yi imani da ire-iren su ba su da yawa a cikin ƙasashen ka gani to saboda haka wannan abin sani gode wa Allah da wannan al'amura da abin da Allah ya sa aka yi fatan mu ubangiji Allah kan albarka cikin al'amari kuma kuma kowa na murna nake maka duk ɗan ne wanda zai kammala lena to lalle yana murna abubuwan da suka faru a wannan da aka ba shi kuma ƙasa. To masu sauraro da wannan ne kuma kawo karshen shirin mana wannan lokacin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai kuma ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa ne Hassan Barka da na jagorancin ke cewa da kowa a kasance lafiya. sai shirin muna tafe shirin kistoshin rayuwa. Kistoshin rayuwa. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Zainab Bashir ce ke muku sallama. Barkamu da waraka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shiri na kistoshin rayuwa wanda muke karanto muku waɗansu kistoshi da kirubci a cikin wani littafi mai suna almajirai ma 'ya'ya ne wanda nabila rai'u zango ta rubuta to a hali yanzu ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya zaune su goga suke a ɗakin su su da su bello jakar kudin bello ya mika ma goga yana faɗin ga kuɗin motar kuma tana waje shege gali wato ya ci uban kuɗin nan a cikin kwanaki kaɗan murmushi goga yana kallon bello ya ce duk cin da ya yi musu matukar ba wani abu mai tsada ya saya ba ai ba zai iya kashe ko dubu hamsin a cikinsu ba ai jagwal ya faɗa mani iya kuɗin da suka rage ka san ya kirga kafin ku je saurin ɗago kai bello yayi yana kallon goga jinjina kai ya ce haka ne amma an ba ma dan karotan da ka ce mu ɗauko ka san shi goga ya ce dubu ashirin na ce ku bashi ai kuma ina sane da su sosa kai bello ya fara yana zara idanu hannu goga ya sa ya jajakar yana faɗin ka je ka kawo waɗanda ko ka ɗauko ko ka ɗauka to cikin sarkewar harshe bello ya ce goga akwai ka da saurin harbo mutum dariya goga ya ce kai ni fada a ce ni dan sanda ne ba zan sha wahalar kama mai laifi ba kawai ka je ka kawo mani kuɗin dan zuwa gobe da safe nake so ku kai mashi kuɗin shi tashi bello yana faɗin dama dubu ɗari biyar ne muka ɗauka goga ya ce ka je ka kawo su idan kun kai mashi dole zai ba da kuɗin aikin da kuka yi mashi shi ma jagwal a cikin za a sallame shi kuma na san zai iya ƙara muku ma haba bello ya kake so ka fara ɓata aikinka ka san fa halina ba na son munafurci bello ya ce don allah ka yi haƙuri goga wallahi aka si aka samu amma ba za a ƙara ba goga ya ce shikenan ka je ka kawo mani kuɗin yanzu fita yana faɗin an gama dariya ilu ya sa yana faɗin wallahi goga kai ɗin na daban ne ni na san babu wani jagwal da ya kirga kuɗi goga ya ce kana wasa da ni duk wanda yake da irin hali na su bello dole ba zai yi gaskiya ba hakan ya sa ne mashi wannan ramin akili ya ce yanzu duka za a kai musu kuɗin goga ya ce to me za ka yi da su akili ya ce tambaya kawai na yi goga ya ce babu abin da za mu ɗauka ya jima da asarar da ya yi mana zuwa gobe za ku kai mashi garbati ya ce wannan haka yake allah ya kai mu suka ce amin alhaji ne ya fito cikin sauri jin ana ta gwangwasa masu gate da safe yana bude kofar gaban shi ya faɗi ganin 'yan sanda san bai lura da motar shi da take gefen su ba hannu bello ya bashi suka gaisa alhaji ya ce yana bai lafiya dai murmushi bello ya ce wato alhaji ka gode ma allah kalli can saurin juyawa alhaji ya yi hannu ya sa yana ƙara murje idanun shi domin ya tabbatar da abin da idanuwan shi suke gani bello ya ce da gaske ne ba mafarki kake ba motar ka ce da aka sace tare da kuɗinka allah ya dawo maka da su zubewa ƙasa alhaji yayi yana sujjada tare da gode ma allah bello ya ce wato kwana biyu da suka wuce muna hanyar kano sai ga wannan motar ta zo ta wuce mu da sauri daga ganin yadda matukin yake gudu za ka san ba shi da gaskiya hakan ya sa muka bi bayan shi har ya shiga kano ba mu cin mashi ba lokacin da ya isa wajen wasu 'yan karota sai suka tsaida shi suna tambayar shi takardun mota don ganin motar ta haya ce a daidai lokacin muka isa wajen fitar da zan yi sai na ga ashe gali ne kasancewar shi mai laifi ne a wajen wajenmu sa na yi saurin gane shi domin muna da kes ɗin shi na sata muna zuwa na tambaye shi ina ya samu motar haya na yin take jikin shi ya fara rawa ganin haka ya sa muka shiga cikin motar muka fara dubawa cikin sa'a sai ga wannan jakar a ciki muna budewa sai ga makudan kuɗi a ciki sanin halin shi ya sa na ce mashi ina ya samu kuɗi nan ya fara roƙon mu akan rufa mashi asiri ganin zai tara mana mutane sa muka sallami yan karotin muka saka shi motar mu wani daga cikin mu kuma ya tuko wannan motar lokacin da na tambaye shi sai ya bani labarin yadda aka ya saci kuɗin da motar kuma ya faɗa mani kayan ka ne bayan mun fito daura da shi sai tayar motar mu ta lalace hakan ya sa muka tsaya domin gyara ba mu ankara ba ya fice ya tsere da yake na san a nan garin yake ya sa muka kyale shi don wata rana dole mu kama shi a jiya da dare muka iso shi yasa sai yau muka kawo maka kuɗin hawaye kawai alhaji yake yi saboda farin ciki bello ya ce ganin yan karotan za su rike motar yasa muka ɗauki dubu ashirin a ciki kuɗin muka sallame su shi ma kuma ya ce ya taɓa kuɗin sai dai ba mu san ko nawa ya ɗauka ba tunda ba mu san yawansu ba jinjina kai alhaji ya yi tare da share hawayensa da suka zubo mashi yana faɗin na rasa abin da zan ce muku ma hakika kun jika 'yan sanda masu gaskiya da a ce kowane ma'aikaci haka yake tsere aikin shi da mun samu zaman lafiya a duniya ba don kun sa lura ba ba za ku taba kama gali ba ba da wata kalma da zan iya gode muku sai dai na ce Allah ya saka muku da mafificin alkhairi kuma wannan aikin da kuka yi zan kai sunan ku wajen GPO domin ya kamata a ce an yi maku ƙarin girma zaro ido suka yi da sauri bello ya ce a'a alhaji ka ga mu kama mai laifi kuma ya tsere daga wajen mu idan har aka aka ji wannan abu dole za a hukunta mu a cikin ofis ɗinmu babu wanda ya san mun yi wannan aikin saboda haka ka bar shi ba sai ka faɗa mu kowa ba kai kanka lokacin da aka yi maka satar baka kai rahoto wajen mu ba ka haƙura ka bar mu Allah komai don haka ka ɗauka kawai Allah ne ya amsa addu'arka don Allah kada ka faɗa mu kowa wannan magana za ta iya komawa zuwa ga manyanmu kuma kaga dole a ce sai mun kamo shi duk inda yake amma idan babu wanda ya sani a hankali za mu ringa neman shi har Allah ya sa ya shigo hannu jinjina kai alhaji yayi ya ce ai shi kenan kuma na yi muku alkawarin babu wanda zai ji wannan maganar sai iyalina kuma zan ja kunnuwansu kan kada su fitar da maganar waje na gode sosai Allah ya biya ku jakar kuɗin bello ya miƙa mashi haɗe da makullin motar yana faɗin mu za mu koma alhaji ya ce to ku shigo daga ciki saboda mutane sai na sallame ku To jama'a lokaci ya mana halin nasa sai Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya. A madadin rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. To jama'a kar dai a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa BOH daga nan birnin Tehran da muke zuwa muku. To yanzu kuma ga shirin mu na shiryar Alkur'ani wanda zai maye shirin na fato musulunci wanda kuka saba ji tsawon lokaci. A yi sauraro lafiya. Subhanallah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 da muka dawo da shi wanda shiri ne wanda dama can akwai shi a cikin wannan kafa ta radio hausa voh to saboda wasu dalilai sai muka tsaye shi muka kasance mun ci gaba da wasu shirye-shirye to insha Allahu a yau a maimakon shirin da kuka saba ji a daidai wannan lokaci na fatoyin musulunci za mu kasance daga yau insha Allah mun ci gaba da kawo muku shirin shari'a alkur'ani kamar yadda muka saba a wancan lokaci to a shirin insha Allah za mu yi kokari mu kasance mun ci gaba daga inda muka tsaya a wancan jerin shirye-shiryenmu na shirya alkur'ani wanda wannan jeri na shirye-shiryen shirya alkur'ani a wasu shekarun baya waɗanda suka gabata shi ne dai wanda ake ambatansa da sunan hannunka mai sanda daga baya muka canja masa suna ya koma shari'ar alkur'ani to kuma ga waɗanda suke bibiyan shirin idan suka duba za su ga cewa mun isa tun daga dai za mu iya cewa suratul bakara aka faro tafsiri na waɗannan ayoyi na alkur'ani ana bin sura bayan sura tun daga suratul bakara har muka zo suratul safat to daga suratul safat muka tsaya a wancan lokaci to amma insha Allahu yanzu za mu ci gaba ne daga suratul sad wadda ita ce ta zo bayan suratul safat saboda haka abin da za mu yi a yau fi izinillah don gabatarwa ne dangane da waɗannan abubuwa da suka shafi ita wannan sura suratul sad a takaice wato abubuwan da muke nema mu gabatar dangane da gaba ɗaya ma shirin shiri ne in an ce shirya alkur'ani ga duk wani musulmi wanda ya san girma na alkur'ani babu wani abu da ke tattare da shirin illa mutum ya saurari ayoyin ubangiji subhanahu wa ta'ala ayoyin da Allah ta'ala ya saukar wa manzansa Muhammad dan Abdullah sallallahu alaihi wa alihi domin su kasance waɗannan ayoyi shiriya ga dukkan 'yan adam baki ɗaya waɗannan ayoyi ba kun sauraron su shi kaɗai shine ya wadatar ba a saurara a yi tuntuntuni cikin ma'anar abin da ake saurara sannan a je a yi aiki da abin da aka saurara shine hakikanin shari'ar da ke tattare da alkur'ani mai girma saboda haka abin da yake mai muhimmanci a nan shine a saurari abubuwan da ke cikin ayoyin bayan an saurara sannan a fahimci ma'anar ayoyin kamar yadda insha Allahu haka muka faro da muka fara da sunan shari'ar alkur'ani za mu karanta ayar sai mu fassara ma'anar ayar bayan haka sai mai sharhi akan ainihin ma'anar ayoyin sannan a ciro kuma darussan da ke tattare da ayoyin waɗannan su ne hakikanin abubuwa waɗanda za su kai mutum ya samu wani abu wanda zai rike a hannunsa ya zama ya dogara da shi wajen yin aiki da waɗannan ayoyi waɗanda suke zance ne na ubangiji subhanahu wata'ala da ya turo su zuwa ga al'umma baki ɗaya domin su kasance shirya ga ɗan adam saboda haka ga duk mutumin da yake son ya fahimci alkur'ani ga duk mutumin da yake so ya ɗauki alkur'ani a matsayin fitila gare shi ga duk mutumin da yake so ya ɗauki alkur'ani a matsayin wani tushe madogara wadda ta ishi mutum wajen ɗora shi akan tafarkin Allah ta ishi mutum wajen ɗora shi akan tafarkin shari'a ta ishi mutum dangane da fuskantar da shi ya fuskantu zuwa ga hakika ta neman lahirarsa to wajibi ne ya zama mutum ne mai ba da kunnuwansa wajen sauraron alkur'ani da fahimtar ma'anonin alkur'ani da kuma fahimtar hakikanin wani saƙo ne ke cikin wannan alkur'ani idan mutum ya haka to nan ne zai samu dama zai samu wani ƙarfi na aikata waɗannan abubuwan da ya saurara wannan ne kurin zai canja mutum rayuwa wannan ne kurin zai ɗora mutum akan wani tafarki wanda lallai zai nemi yarda Allah a cikinsa. domin aiki da alkur'ani shine komai shine kankat na gaba ɗayan ta mu kuma duk wata fagamniyar rayuwa da zaka ga mutum yana cikinta wallahi ba abu abin da yake tattar da wannan illa nisa daga koyarwa alkur'ani waɗanda suka riƙe alkur'ani bil haƙƙi da gaskiya suke aiki da shi sau da kafa ku dubi rayuwarsu watakila a zahiri ku gansu ga matalakawa ba su da wani abu amma sun fi dukkan masu arzikin duniya kwanciyar hankali da jin daɗi a cikin zukatansu saboda haka riko da alkur'ani da aiki da abubuwan da suke tattare da shi lallai shi ne tushe na samun sa'ada a duniya da lahira wannan ne dalilin da ya sa bayan wani lokaci dalilai ne da dama suka bijiro muka dan tsayar da wannan shiri na shirya alkur'ani to da muka ga cewa yanzu lokaci ya yi a ci gaba da shi dama ko a wancan lokacin ba mu ci gaba ɗaya an daina ba cewa muka za mu dan huta zuwa wani lokaci saboda wasu dalilai to amma yanzu lokaci ya yi da lallai ya kamata mu ci gaba da wannan ainihin shiri na shirin alkur'ani kamar yadda aka saba to a takaice kamar yadda na faɗa a wancan lokacin mun tsaya a suratu safat to mun kuma kai ƙarshen suratu safat din yanzu abin da ya kamata shine suran da ke gabanta tunda tafsirin da muke tafsiri ne tartibi wato kenan muna bi ne muna bin sura bayan sura sura bayan sura shine tafsiri tartibi in an gama wannan sura a shiga wannan sura haka to yanzu sura kamar yadda na faɗa suratu sad a cikin wannan sura wacce ita ita suran din misali a muka bi mukaddima dinta ko kuma mu dan gabatar da sura din suratu sad wannan sura an saukar da ita ne a maka sannan tattare take da ayoyi 88 a cikinta wannan suna na wannan sura da ake cewa suratu sod an ɗauko shi ne dangane da ainihin harafin farko na ita kanta sura ɗin tunda ta fara ne da sod saboda haka anan ne ma ake kiran suran gaba ɗayanta da suratu sod kuma waɗannan ko kuma wannan harafi yana daga cikin harfa da ake ci masu hurufin muqatta'a na alkur'ani wanda suka zo yasin ko kuma misali ga sunan dai alif lam mim duk waɗannan suna ake kira hurufin muqatta'a da ke cikin alkur'ani to ita ma wannan sura ta fara da swad wanda yana daga cikin hurufin muqatta'a sannan wani abu da ya kamata mu sani dangane da wannan suran da take kafin wannan sura ta swad ita ce suratul safat to ita a cikin suratul safat kamar yadda muka fahimta haka ma ita wannan suratul sa'ad tana bayani ne dangane da abubuwan da suka faru bayan tayar da manzo sallallahu alaihi wa alihi da Allah ya turo shi a matsayin annabi da kuma irin yanda aka dinga gumurzu da mushrikai dangane da kuma kafirai waɗanda suke sun ƙi karɓan wannan aƙida ta musulunci ta tauhidi akan cewa su kaɗe ta Allah da kuma al'amura na ainihin makoma wato ranar kiyama to ita suratu safat wacce ta gabaci wannan sura ta kasance a cikinta Allah subhanahu ta'ala ya yi bayani ya kawo sunaye na waɗansu annabawa kamar Nuhu da Ibrahim da Lut da Musa da Harun da Ilyas da Yunus duk waɗannan annabawan Allah ya kawo sunayensu a cikin suratu Safat to amma wannan sura wato suratu Sad sai Ubangiji ya shiga gaya mana wasu ɓangarori na tarihin rayuwar annabi Dawud da Suleiman da Ayub Allah subhanahu ta'ala ya ci gaba da bamu wasu abubuwa na waɗannan annabawa a cikin wannan sura suratul sad to da ƙarshen sura ɗin kuma sai ubangiji ya kawo wasu abubuwa da suka shafi yanayin da aka halarci ɗan adam da yadda Allah ta'ala ya ce da mala'iku su wa annabi Adamu sujada da kuma yadda shaidan ya ƙi yin wannan sujada din sannan kuma Ubangiji subhanahu ta'ala ya yi bayani dangane da yadda ya karrama ɗan Adam a wajen Allah yake dan adam wanda yake yana da karama sannan ubangiji ya kuma yi bayanin cewa lallai kamata ya dan adam ya nisanci dukkan abin da yake dangane da shaidan kada ya kasance ya bi shaidan a cikin al'amuransa to duk waɗannan suna daga cikin abubuwa a dunkule da za mu tarar a cikin wannan sura suratu sad insha Allah to wannan mukaddima ce gabatarwa ce insha Allah a cikin satin nan mai shigowa za mu shiga cikin ainihin tafsirin sura ɗin gadangadan, gadan bi iznillah wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad shiryar alkur'ani kenan tare da Dr. Mubarak. To yanzu kuma sai shirin nan na duniyar mu a yau wanda ne kuma cikamakin shirin shirye-shiryen mu na wannan lokacin. Duniyar mu a yau. Bismillahir masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyarmu a yau. Shirin da ke muku dubi cikin wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru ko kuma suke ci gaba da faruwa da kuma daukan hankula a bangarori daban-daban na duniya musamman ma dai a nan yankin gabas ta tsakiya da kuma yin sharhi da karin bayani a kansu. Da fatan masu saurare suna cikin koshin lafiya kuma za su kasance tare da mu mu tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. Yakin da Saudiya da ƙawayenta suka kaddamar na wuce gona da iri kan al'ummar Yaman sama da shekaru shidan da suka gabata ya sake ɗaukan wani sabon salo a cikin 'yan kwanakin nan biyo bayan wani gagarumin da kuma mummunan hari da Saudiya din ta kai birnin Sana'a babban birnin ƙasar Yaman ɗin a farko-farkon wannan mako da kuma irin martanin da su kuma dakarun Yaman ɗin suka mayar mata. da aka ce shine irinsa mafi girma da aka kai cikin saudiya din tsawon waɗannan shekaru to shirin namu na yau a kan wannan batu ne zai yi dubi wajen ganin irin wato mahimmancin da wannan hari da kuma abin da hari din ya kunsa bugu da ƙari kan yanayin makomar wannan yaƙi to haka sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin zai kasance masu saurare barkamu da sake saduwa. Kusan ana iya cewa tsawon shekaru shidan da suka gabata tun bayan da Saudiya da kawayenta suka kaddamar da yaƙi kan al'ummar Yaman. Mutanen Yaman din sun yi aiki da ka'idan nan ta ido saboda ido, haƙori saboda haƙori, rai saboda rai. kamar yadda ya zo cikin ayan alkur'ani mai girma yayin da take magana kan sakamako da kuma irin hukunci dangane da abin da ya shafi mai da martani a kan irin wuce gona da iri da aka yi a kan mutum to al'ummar yamma din sun yi amfani da wannan ka'ida wajen mayar da martani ga irin waɗannan wuce gona da iri na saudiya da ƙawayentan suke yi musu tsawon waɗannan shekaru na irin hare-haren soji bugu da ƙari kan ci gaba da killacewa da suke yi wa su waɗannan al'umma na yaman da kuma hana isar musu da dukkanin abubuwan da suke bukata na yau da kullum to al'ummar yamma din sun yi amfani da wajen ka'ida din wurin mayar da martani na kan irin wannan yanayi wato gwargwadon irin wuce gona da irin da saudiya take yi musu gwargwadon irin mai da martanin da za su dinga yi mata a kowane lokaci to wannan ka'ida kuwa ita ce dai dakarun yaman din suka yi amfani da ita a kwanakin bayan nan a ranar lahadin da ta gabata kenan a matsayin mai da martani ga wasu munanan hare-haren da saudiya ta kaddamar kan al'ummar yaman din a ranar asabar din da ta gabata gabata dakarun kasar yaman din dai cikin wata sanarwa da suka fitar sun bayyana cewa dakarun sama da kuma masu kula da makamai masu linzami sun kaddamar da wasu gagarumin hare-hare cikin kasar saudiya da sunan wato hare-haren daidaita sahu na shida wanda suka yi kaddamarwa in sai kai hari din kan tashar bakin ruwan nan ta ras tanura da kuma kamfanin man fetur nan na aramco na kasar saudiya din ina sun yi amfani da wannan ka'ida gwargwadon irin munin harin da su saudiya din sai kai musu gwargwadon irin su mai da mutanen da hada su yi musu don haka irin matanan irin matanan da su waɗannan dakaru yaman suka yi a ranar lahadi din yana nuni da irin munin harin da saudiya din ta kai musu a ranar asabar wanda kafafen watsa labarai da dama sun yi ishara da kuma nuni da irin munin harin da kuma irin hasarar da ya haifarwa su al'ummar ƙasar yaman din na rayuka da dai sauransu to yayin da ke sanar da hakan kakakin rundunar sojin kasar yaman din brigadier general yahaya sare ya bayyana cewa an kai harin ne da jiragen sama marasa matuka guda goma sha hudu da kuma makamai masu linzami masu dogon zango guda takwas kan kamfanin man fetur din na aramco da kuma tashar bakin ruwa ta rasu tanura da sauran wasu sansanoni da wajaje na soji a yankin dambam da wasu yankuna na daban irin su asir da kuma jizan na kasar saudiya din duk dai a matsayin mai da martani ga waɗannan munanan hare-hare da saudiya ɗin ta kaddama kan al'umman da yamma ɗin a garin sana a ranar asabar ɗin da ta gabata Ita dai wannan tasha ta ruwa ta rasu tanura ɗin. wanda ita ce asalin wajen da dakarun yamman ɗin suka fi kai hari kanta ita ce tashar bakin ruwa mafi girma a duniya wajen fitar da man fetur da ake yi zuwa waje kana kuma daga nan ne saudiya ɗin take fitar da kashi casa'in cikin ɗari na man da take fitarwa zuwa waje a kowace rana kafin watsa labarai da dama tun cikin wancan lokacin ne ya zuwa yanzu su da boye-boyen da aka dinga yi amma wasu kafafen labarai sun yi bayani dangane da irin hasarar da saudiya din ta fuskanta yayin waɗannan hare-hare da aka kai wanda yake a halin yanzu ba shine abin da muke so mu yi magana a kai ba to sai dai kawai abin da yake da muhimmanci a nan shine yanayin yadda aka kai hari ita kanta wannan tasha ta bakin ruwa da kuma irin muhimmancin da tasha din take da shi ga saudiya har ya kai magwa da kuma da irin yanayin sakon da su al'ummar yamma din dakarun yamma din suke so su nuna wa saudiya din na kan cewa za su iya kai hari ko ina musamman wannan tasha wanda take da tsananin muhimmanci ga tattalin arziki na ita kanta Saudiya kai da ma duniya baki daya bugu da kare kan shi kansa wannan kamfani na Aramco din da muhimmancin da yake da shi amma dai da karun yamma sun samu daman kai masa hari ko shaka babu wannan hari na mayar da martani da dakarun yamma din suka kai ya ja hankulan duniya saboda wasu dalilai daban-daban ɗaya daga ciki na farko dai shine martanin da aka yi a da kuma daidai lokacin da dakarun na yamma suka kai wato sun mai da martanin da kuma kai wannan hari ne wasu sa'o'i bayan harin da saudiyan ta yi wannan harin da saudiya ta kai ranar asabar din da kuma irin munin da yi da aka dakarun yamma din cikin wani lokaci kaɗan washe gari ranar lahadi kenan suka kaddamar da waɗannan hare-hare masu muhimmancin gaske wannan ya daga cikin lamari mai mahimmanci da ya shafi shi kansa wannan hari lamari na biyu shine kamar yanayin yadda majiyoyi na soji na kasar yamman din suka bayyana cewa shi wannan harin da aka kira lahadi din shine hari na mai da martani mafi girma da dakarun yamman suka kai cikin kasar saudiya tun bayan wannan yaki da saudiya ta kaddamar akan al'ummar ta yaman a wasu shekarun baya dakarun yamman din suka mai da martani musamman a wani lokacin da suka kai martani hatta ga shi kansa wannan kamfani na aramco sun kai masa martani amma majiyoyin soji sojin yamma sun tabbatar da cewa wannan harin da aka kai ranar lahadi shine mafi girma da sakarun yamma din sai kai musamman irin amfani da irin makaman da suka yi amfani da su wurin kai wannan hari wannan shi ma lamari ne mai muhimmancin gaske lamari na uku shine cewa inda aka kai hari wato kaman da aka harba da inda suka isa wuri ne mafi nisa daga kan iyakan yaman zuwa cikin saudiya wato abin nufi shine cewa a baya dakarun yamma din sukan kai hare-hare zuwa wasu yankuna daban-daban a cikin saudiya amma wannan inda aka kai wannan hari din shine mafi nisa nisa daga kan iyakan yaman zuwa cikin saudiya wanda haka da yake nuna kenan cewa dakarun yaman suna da karfin da za su iya harbi da kuma samun ko ina a cikin kasar saudiya din wannan ya daga cikin sakon da watakila suke so su nuna saudiya din cewa babu wani guri a cikin saudiya din da halin yanzu ya zamanto yake da aminci daga makamansu da jiragen su marasa matuka matakar da saudiya za ta ci gaba da kai waɗannan hare-hare to kusan ko ina cikin kasar za a iya kai masa hari to waɗannan suna daga cikin batutuwa guda uku masu mahimmanci waɗanda suka janyo hankula ga kafafen watsa labarai da kuma masu sharhi suka da aka dinga magana na irin yanayin sauyi da aka samu a cikin wannan yaƙi wanda ke nuni da irin cewa kusan kullum dakarun yamma din suna ƙara samun ƙarfi ne duk ko da irin takura musu da ake da kuma hare-haren da ake kai musu wani batu kuma da shi kansa wannan hari din yake ishara da shi wanda kuma kafafen watsa da dama sun ishara da wannan shine cewa irin yanayin yadda harin ya dakatar da duk wasu ayyuka na sufuri da zirga-zirga musamman ta sama a cikin saudiya din musamman ma a manyan filayen jiragen sama da suke cikin saudiya din na sa'o'i aka dakatar da duk wasu zirga-zirga na waɗannan wato jirage da suke tashi a wannan yankin wanda yake lamari ne wanda yake idan aka duba yake ishara da waɗansu abubuwa na farko dai a bangaren tattalin arziki za a iya samun matsaloli da kuma hasarori na tattalin arziki na biyu kuma shine cewa dakarun yamma din da karfin da za su iya dakatar da lamura a ƙasar ta saudiya sannan na uku shine cewa haka din ya dada sanya su al'ummar saudiya da gwamnatin saudiya ta ji cewa fa a halin yanzu tana cikin irin yanayi ne na hakika na yaƙi wanda kuma ko za a iya cewa kusan sa'o'i da yawa kusan rabin rana a wannan lokacin abubuwa sun tsaya saboda ba a san abubuwan da zai faru ba wanda haka din wata wani sako ne kamar yadda su dakarun yamma suka faɗi wani sako ne da suke son nunawa wa al'umma saudiya cewa fa lokaci yayi da za a dakatar da wannan yaki da ci gaba da zubar da jinin su da ake yi in ko ba a dakatar da wannan ba to ko wannan wannan ka'ida ta ido saboda ido Hakori saboda haƙori rai saboda rai ko za su ci gaba da aiwatar da wannan ka'ida akan yaman a cikin al'ummar saudiya kamar yadda gwamnatin saudiya take ci gaba da zubar da jinin al'ummar yaman da takura musu su fa suna da hanyoyin da za su iya takurawa al'ummar ƙasar saudiya din da kuma gwamnatin saudiya din ta hanyar irin waɗannan makamai da suke da su waɗanda kuma a kusan kullum suna daɗa karfafa su wannan wata yana daga cikin sakonnin da su kansu da karin yaman suke su isar ga mahukuntan saudiya kan wannan batu da ya shafi waɗannan hare-hare da aka kai sannan wani batu kuma da ya zo cikin sanarwar da dakarun yaman ɗin suka yi wanda kuma shi ma sako ne mai mahimmancin gaske shine alkawarin da suka yi da kuma alwashin da suka shana cewa fa wannan irin waɗannan hare-hare da aka kai a ranar lahadi din wanda kuma ya ɗauki hankalin duniya to kamar mafari ne fa na irin hare-hare din matukar dai ba a dakatar da yaƙi da zubar da jinin su ba to suna da ƙarfin da za su ci gaba da irin waɗannan hare-hare suna boda kusan a kullum sai da daga gaba suke yi suna daga farko suna kai hare-hare akan iyaka har abin ya kama ana shiga can ciki har abin ya ma ana shiga kusan yankuna masu mahimmanci da wurare masu mahimmancin gaske waɗanda suke da tsaro na koli a cikin saudiya amma ana iya kai musu waɗannan hare-hare don haka suka sha alwashin cewa fa wannan mafari ne kuma da su ci gaba da kai irin waɗannan hare-hare matukar dai ba a dakatar da irin wato waɗannan cin zali da kuma hare-haren wuce gona da iri da ake yi a kansu ba ala kulli hal wannan wasu daga cikin irin abubuwan da waɗannan hare-hare da dakarun yamma suka kaddamar suke ishara da su kenan bugu da ƙari kan nuni da cewa irin raunin da makaman kariya na saudiya duk ko da irin biliyoyin daloli da aka kashe gurin wato sayan makami a gurin amurka da dai su amma dai wato waɗannan ba su iya kare ƙasar daga irin waɗannan hare-hare da ake kai musu ba don haka kamar wani sako ne su al'ummar yaman da kuma dakarun yaman din suke son isarwa na cewa lokaci ya kuma wannan shine kiraye-kirayen da ake ci gaba da yi a bangare daban-daban na duniya kan cewa lokaci ya riga da yayi da za a kawo ƙarshen wannan yaƙi da ci gaba da zubar da jinin al'umman da basu sha ba da ake wato rayuka da ake ci gaba da zubarwa a cikin a cikin yaman din ne ko ma a cikin saudiya din da shuransu waɗanda da daman su mutane ne waɗanda basu ci sha ba abin yake shafan su da haka lokaci yayi da za a kawo ƙarshen wannan rikici lokaci yayi da za a kawo ƙarshen wannan zubar da jini a zauna a fahimci juna tsakanin waɗannan ƙasashe biyu makwabta waɗanda suke da al'adu iri ɗaya waɗanda suke da addini iri ɗaya da dai sauransu a tsaya a fahimci juna a kawo ƙarshen wannan zubar da jini da ake yi don yanke din dan kasashen biyu da kuma yankin ya zauna cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya wannan watakila shine sakon da su al'ummar yamma din suke so su isar ga su mahukuntan saudiya din da haka in kunne ya ji masu imar suka ce wai jiki ya tsira masu rari da kuma kawo ƙarshen abin da zamu gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma saduwa ta gaba kafin nan yake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh haka ne kuma kawo karshen gaba ɗayan jerin shirye-shiryen mu amma kafin mai sallama ga Abdullahi Salihu Usman na dauke da wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Shugaban Ruhani na kasar Iran ya bayyana cewa shi gaba da gagaba takunkumi da Amurka take yi kan kasar ta Iran aiwatar da manufofin Yahudawa ne a kan kasar a lokacin da yake gabatar da jawabi a yau a zaman bangaren zartarwa na kasar Iran shugaban kasar Dr. Hassan Ruhani ya bayyana cewa ci gaba da kakaba takunkumi da amurka take yi a kan iran din aiwatar da manufofi ne na yahudawa waɗanda kuma hakan ya sabawa maslaha ta ita kanta ƙasar amurka ruhani ya ce abin da ya rage gaban amurkan shine ta dawo ta bi dokoki da ka'idoji na ƙasa da kasa kuma yin hakan ba abin kunya ba ne matukar dai sabuwar gwamnatin ƙasar ta amurka tana son ta dawo da mutuncin ƙasar wanda ya zube musamman a lokacin gwamnatin ta gabata ya ci gaba da cewa dole ne amurka ta janye dukkanin takunkuman da ta kakaba a kan kasar iran kafin duk wata tattaunawa akan batun yarjejeniyar nukiliya kuma babu batun sake wannan yarjejeniya domin kuwa an riga an rataba hannu akan ta abin da ya rage shi ne dukkanin bangarori da suka hada da ta kanta amurka su aiki da abin da yarjejeniyar ta kunsa To masu sauraro da hakan ne kuma kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin na wannan lokaci sai kuma can gobar safe idan an sake lalubo mu. Yanzu dai a madadin kowa da kowa ne Hassan Barka da na jagorancin shirin ke cewa da ku mu kwana lafiya daga nan birnin Tehran.